السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يولي تنين اشيرن دا ترى غوتن زلقادة اجرم انزان الله صلى الله عليه وآله وسلم تنادى دبو دايا دا دا دي هدو دا اربعين دا دايا دا daidai da 20 ga watan julai shekara ta 2020 wannan ita ce mukaddima ta 35 daga cikin jerin giyan mukaddimat da muke gabatarwa domin mai da martani dangane da mugayen manufofi da shirin da 'yan tsagera suka zo da domin su ga bayan al'umma ta hanyar lalata malamansu ta hanyar sanya masu shakka da shubuha game da ilimin da suke koya na alkur'ani da sunna su kuma ba su zo da wani ba ba su kawo komi ba babu abin da suka yi ma al'umma a da kuma a yanzu ma bayi suke yi ba waɗanda kuma suka yin to suna ƙoƙarin su nuna ma al'umma cewa wai abin da aka yi ba daidai ba ne ta hanyar tsagiranci ta hanyar tsiwa ta hanyar rashin mutunci ta hanyar rashin kyautatawa da rashin bin tsari wannan tsagiranci na waɗannan 'yan tsageren da suka taso a wannan lokaci suke ƙoƙarin cin mutuncin malaman sunna ina son ku fahimci al'amari ne da ɗaɗɗe ba wai sabon abu ne da aka fara shi yau ko jiya ko shekaran jiya a'a da al'amari ne mutum ya zo ya zama mara kunya mara ɗa'a mara mutunci ga wani ko ga wasu da suke fitattu ko jagorori na addini abu ne da ya daɗe tuntuni shugaban tsagiyar gaba ɗaya da Allah madaukin sarki ya halitta shine shedan kuma da ya tashi sai ya fara tsagerancin shi gawa ga shi Allah ta hanyar raina annabi Adam don a lokacin da Iblis ya bayyana tsagerancin shi a can cikin sama ai ba ya bayyana tsageranci ne ga annabi misali ko ka ce khalifa ba domin an yi nufin sa shi Khalifa ne a ƙasa shi ba khalifa ne a sama ba ku gano wannan shi annabi adam amma shi annabi adam ya bayyana ne da siffa da sura da mukami na malanta domin allah madaukin sarki cewa yi wa allama adam al'asma'a kullaha ilimi ne aka bashi allah ya hore ma ya sanar da annabi adam wannan baiwa da ya hore mai na ilimi sun ma'araba ha sannan aka ce to mala'iku ku zo ku yi bayani ba su iya ba adam yi bayani shi adam ya iya to ku gai da shi kaga dama shi tintini malami a wannan addini a bisa wannan tsarin al'umman nan to shi abin girmamawa ne da kimantawa abun mutuntawa ne ba wanda aka taba samu ya kafa addinin cin zarafin malamai da rena su da wulakanta su da ɗaukan su ba bakin komai ba sai iblis shine fara faɗin abubuwa iri-iri bayan da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a yi sujjada a gaida annabi Adam saboda baiwa da daraja da kima da martaban ilimin da Allah ya bashi iblis yake yana ganin shi ma wani masani ne yana ganin ya fi adamu alkhairi yana cewa hazan lazi karramta alayya wannan da ki kimanta shi da za ka daga min kafa illalle sai ne biji-biji da zara'an shi gaba ɗaya ba wanda zai kai labari ya ta faɗin maganganu shi na lashe duje kawo maka jinkirin wasaf zai zama nasa tsata minhum bi sautik wa ajilib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikum fil amwal wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura to duk irin waɗannan abubuwan ne na raina masu ilimi na raina masu da'awa na raina waɗanda Allah madaukin sarki masu baiwa irin wannan na sani daga iblis take kuma shi ya fara shine wannan kaga waɗannan yan tsagirin sun ɗauko suke hatsabibanci ne iri-iri kun dai ga da ilimi annabi adam ya girma mala'iku da ilimi ne iblis ya fara mai hassada yi ma Allah tsagiranci shi abin da waɗannan yaran su zo suke yi mala albani ba ɗan kasuwa ba ne ba ke ba ne ba ɗan siyasa ba ne haka haka malam jafar yake menene suka shahara suke baiwa da shi ilimi ne hassada da kushe da neman suna ya ja waɗannan kamar yadda mai gidansu shaiɗan wannan ya ja shi ya ci zarafin Allah ya ci zarafin annabi Adam ya dinga shirya mai makirci iri-iri shi ne abinda waɗannan yan tsagiran suke shiryawa na makirce-makirce da baki kafin aiki ya biyo baya cewa wai ai malam albani da malam jafar su ne asalin boko haram ko da fatoyinsu aka yi boko haram ko su ne malaman boko haram kaga yanzu kenan gwamnati sai ta tunzura cinda tana neman boko haram ruwa a jallu a dajin sandisa da sauran dazuzzuka na borno da yoba da sauran wurare ba da cin masu ba to shikenan sai a ce to ga wasu suna karantar da al'umma islamiyyu suna karantarwa a masallatai suna fita ƙauyuka suna da'awa maguzawa suna musulunta suna karantar da ƙauyawan da ba malamai da yawa a cikin garuruwansu to sai abu waɗannan tsuntsuntu a ɗaure a kashe a rushe santa ɗinsu na da'awa to buƙatun waɗannan ta biya addinin shaɗan ya ci gaba daga inda ya tsaya dama can na farko ku kalli irin yadda shaɗan ya riga bin annabi adam da salo-salo na makirci da sunan wai nasiha yake har rantsuwa yake wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin Allah ce ma bi gururin Shi ne abin da waɗannan tsigirin suke bai tsaya nan ba sai da ya tabbatar da makirjin shi ta nuna lubus ta hanyar ganin annabi Adamu da hawa ba su zauna cikin ni'iman da Allah madaukakin sarki ya ni'imtar da su ba mu kuwa a ƙasan nan a yankunanmu da musulmi suke da ƙarfi da rinjaye a dukkanin afirka ma ba ma ƙasan nan ba to mu mun fahimci malam albani da malam jafar ni'ima ce gagarima mun gano wannan da kyau ko ni'ima ce gagarima to wannan ni'iman ne waɗannan wakilan shi ɗan ɗin suke son su rusa mana ita da ruɗin bakinsu da maganganu na shirme na wauta na rashin ilimi na rashin sanin ya kamata da rashin fahimtar tsari wannan tsiwon ne bayan sauko da annabi adam daga gidan aljanna zuwa doron ƙasa domin manufan halittar shi ta ci gaba aka samu abubuwan sun ci gaba da rena annabawa da masu wa'azi ka kalli irin cin mutuncin da mutanen annabi nuhu suka rika yi mai tsawon shekara tara da hamsin da ya yi yana masu wa'azi banda izgilanci ba abin da suke mashi har sai da ƙor'ani ya ba da labarin salon izgilancin da suke mashi ɗin irin da izgilancin da ke bakin waɗannan 'yan tsageren ga malamanmu na sunna da raina su da ɗaukansu ba bakin komi ba har ya kai ga annabi nuhu yana cewa in taskaro minna fa inna naskharu minkum kama taskharun oho ku ci gaba da izgilancin dai a kuna da halin ku yi yanzu akwai lokacin da ba zai yiwu ba ai kun gane wannan da kyau ko ba shigan takan da ba su yi ba har ya kai ga ya ce ya Allah ga ka ga nan annabi nuhu ba ne dan kasuwa ne dan siyasa ne malamin addini ne da ya zo da manzanci yi ta kira karanta duk inda ka ji annabi nuhu ya yi kira yake wa'azi yake abinda malamanmu suke yi aka waye gari shugabanni da miyagun mutane 'yan tsagera suka miƙe suke ta mai tsageranci da rashin kunya tsadon abin da waɗannan yaran suke malamanmu yanzu ka biyo annabawa nau'i bayan nau'i mataki bayan mataki duk in sun miƙe sun yi wa'azi ba cin mutuncin da ba a masu mu tsallako mu komo kan yahudawa ku kalli yadda yahudawa a rana ɗaya sai su kashe annabawa bila adadin ƙur'ani da ya ba da labarin wannan mun gane shi yasa akwai sanda yahudawan madina suka ɗauko tsageranci ga annabi allah maɗaukin sarki ya gwaba masu kuma ya ce ma annabi duk sanda suka zo da shegantaka ka karanta masu tarihi su wane ne aka mai da iyayensu berai, aka mai da wasu aladu aka tsini ma iyayensu da kakanninsu albarka sakamakon botan ɗagutu da kashe annabawa su annabawa sarakuna ne annabawa 'yan siyasa ne annabawa 'yan kasuwa ne annabawa malamai ne da malanta suke farawa in abin ya bunƙasa ne sai Allah maɗaukin sarki mai da abin jagoranci shi ne abin da waɗannan 'yan tsageren waɗanda suka kafa su suke tsoron kada haka ta faru domin ana ganin idan har aka ci gaba da tafiya yadda ake tafiya yadda malamai ke da kima da mutunci da daraja da karɓuwa cikin al'umma to ko billahi al'azim tarihi zai maimaita kanshi don ana dab da ya maimaita kun gano wannan da kyau ko za a waye gari jagoranci da al'amura gaba ɗaya zai koma hannun masu addini ne to ko aikin da yahudu da nasara suka zo suka ya ƙasan nan na rushe daular usmaniya to suna ganin cikin ruwan sanyi za ta iya ta dawo to shi ne sai aka kafa waɗannan 'yan tsageren kamar yadda aka yi mada'awan annabawa da manzanni tsageranci ta hanyar cin mutuncin annabawan da kashe su ai zai wahala wahalan gaske kuwa mutumin da za a kashe shi baka ga ana mai irin wannan cakulukun din ba ba abin da ba su yi ba ne da suka ga abin bai nasara ba to sai suka ɗauki matakin kashe waɗannan annabawan ku kalli lera abubuwan da suke ma isa har lokacin da allah madaukin sarki kawo mai agajin gaugawa na ɗauke shi ba shigantakan da ba a mai ba je ka karanta ƙur'ani da tarihi to ga gargaɗo ka taho wajen mai gidanmu wannan shine kankat kai ta bin malaman da suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa ka kalli irin yadda aka rika masa tsageranci exactly irin abin da waɗannan 'yan tsagerin suke ma malamanmu na sunna a yau da cin zarafi da wulaƙantarwa da ƙage da abubuwa na rashin kyautatawa shi suke ta yi ce sa waɗannan ilmomin dole ne a matsayinka na musulmin da ke sha'awan addini ya samu gata Allah ba sai ka san su in ba ka san su ba ko sai a mamaye ka kuma a ɓata maka zara'anka domin waɗannan yin tsageren network suke da shi a duk duniya da aka ɗaure masu gindi na ɓata addinin musulunci a ƙarƙashin mummunan tsarin nan na new world order wanda shekaru da shekaru auro-auro aka so a yi shi domin dama an so a ƙaddamar da shi a 2020 ne sai aka waye gari abubuwan sun rika caccanzawa tun shi ne aka ƙara wasu adadin shekaru shi yasa sai ka je sai ga gari sai ga yaro ya tsulo tsumbul kawai yana fesa rashin mutunci wanda idan ba wani abin da ke ingizo shi a baya bai dogara daga wata katanga mai ƙarfi ba shi ya san bai isa wannan rashin kunyan ba kun gano wannan da kyau ku network ce ta yahudu amma za a zo a yaudare su a nuna masa addini ne kamar yadda shi ɗan ya yaudara annabi adamu da hawa'u ya ce shi nasiha ya zo ya zo ya gaya masa abin arziki ne hal adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla kun jafa abin da ya zo da shi shin na nuna maku itace da in kun ci za ku dawwama a duniya diman da'iman ba sannan ku samu mulkin da bai kokewa ya koɗe to lokacin ya samu wannan dama kawai sai kwashe masa kafa to wannan ɗabi'a na shedanci ne aka kinsa shi a cikin zukatan waɗannan 'yan tsageran suka zo domin su ɓata addini su ɓata al'umma su samu a cikin fagauniya da ruɗani su mai shaida al'umman mu baya mu koma cikin bala'in mulkin mallakan da muka baro muka kwaci kanmu da ƙyar shugabanninmu da malamanmu na waɗancan lokaci suka gwagwarmayin wargaza wancan tsarin don duk wani alherin da zaka karanta sardauna yi ka karanta shi a ƙarƙashin tarbiyyar da ya samu a ƙarƙashin daular usmaniyya da kuma jagorancin mala abubakar mahmudu gumi mala abubakar gumi ɗan kasuwa ne ba sarake ne ɗan siyasa ne ba malamin addini ba ne shi za ku ji tsoron allah kan wannan shegantakan da kuke yi za su ga su ba mai sa su wanda ya sa ka shi wa ya sa shi wanda ka fara ji a bakin shi shi daga ina ya tsutsu dama yahudi zai zo ya ce maka ga kaza ne ku kalli bannan da kuke ya ayyuhal yan tsagera eh ku kalla wannan yayi kama da ilimi yayi kama da mutunci yayi kama da addini kaman malam albani ku zo kuna cin zarafin shi kaman malam jafar saboda ba ku da kunya kawai ba ku da mafada to shi yasa jama'a suna amfani da kalmomi iri-iri na ƙoƙarin raina mutane da zagin su da kora mutane daga gare su musamman jefa su cikin ƙazantar hawarijinci wannan ya sa muga dacewan mu zo ku ji suwaye waɗannan hawarij ɗin mu ba sauri muke yi ba fa a dukkanin abin da muke su ma tsara su aka yaka shirya su kuma shekaru ne aka ɗiba ake yi ƙasashe da dama an je an kafa su ku gano wannan da kyau ku kasashe da dama kun san lokacin mulkin bush ya ce dole ne duk wasu karantar da tsarin musulunci sai sun canza shi daidai da tafsirin alkur'ani ba kowa san wannan maganar ai ko ziyarar da donald trump ya kai a kwanakin can na baya a birnin riyadh na saudi arabia sai da irin wannan maganar to kawai sai mu zo mu rika kallon irin waɗannan abubuwan suna tasowa na rashin kirki bayan ko mun san jagororin rashin kirki yahudi ne in kuskure ne ko ba daidai ba ka yi da haka ake gyaran kuskure akwai shugaban masu kuskure da ganganci da wauta da kafirci da shirka da rashin mutunci da ya kai fir'auna ne ya ka ce a mai fir'auna wa'azi haka annabi ya fuskanci masu bautan lata da uzza a garin makka haka yayi mu na sunna lata da uzza suke bauta ma fir'aunanci suke koko musulunci suke yi wai sun yi magana akan 'yan siyasa wannan ne suka cancanta su zama 'yan bid'a ba musulmin arziki ba inda za ka san akwai lauje cikin naɗi wai mulki eh annabin annabawan Allah da Allah ya aiko mulki suka suke magana kan shi ko tauhidi fada suke da shirka ko mene waɗannan sai suka akasanta kuna gano wannan da kyau ko inda za ka san akwai wani dasisa ko wani makirci kuna fahimtar wannan da kyau sai suna nuna mu shugabanni mu ne masu da'a mu ne masu son ku mu da mutum kafin a haife ku ko ku yi wayo su malam tsahawi sun gaya mana mu ba mu gabanni fito na fito ba mu fito na fito da su ba mu zanga-zanga ba mu cin mutuncinsu ba mu raina su ba ma kaza amma mu kuma ba ma ganin ɓanna mai shiru ya kama da kusan wannan kamar yadda annabawan Allah ba wanda ya shiru tun daga jagoransu kwamandan annabawa da manzanni manzan Allah kenan kun gano wannan shi sa za mu zo mu biya muku na soshi ku ji yadda ake haɗa nassi a bisa ilimi na usul ba a bisa tsagiranci da wauta ba to wannan ƙazanta na khawarijanci da suke kwararowa su ɗibo su watsa malamanmu shine muke son kusan khawarij ɗin nan da karkasuwansu da komi kada wani ya ɗauka su khawarij ɗin nan kama wasu dodanni ne da bayan da za a yi a san su shine kaɗai ya san su yake da daman ya cin zarafi da sunansu domin hatta yanzu suna son su mai da kalmar hawarinci ya rikide ya zama kalma ce na zagi alhali ko kalma ce na hukunci jama'a kuna gano wannan da kyau ku shi yasa idan al'umman annabi ba su manta ba a mukaddiman da ta gabata mun shiga bayani dangane da bai hasiya ko su ne firka ta shida kenan su waɗannan bai hasiya mabiya wani hatsabibi ne abu bai daga cikin aƙidan waɗannan hawarija waɗannan hawarijawa na wannan ƙungiyar suna cewa dangane da imani huwa an ya alama kulla haƙƙin wa batin wannan aƙida ne na waɗannan ya tsagerar wai sai ka san komi abin da ya dace da wanda bai dace ba wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne wannan haƙƙi ne wannan cancan sai ka san komi in baka sani ba ko shikenan za su harraja ka yanzu yanzu nan Wa'annan imana kuma su waɗannan 'yan mabiya abu baihas suna cewa imani huwal ilmu bil qalbi shine ka sakankance a zuciyanka donal qawl wal amal ba lalle sai ka furta ko ka yi aiki ba to ko mu ahlus sunna tun daga muƙaddima ta littafin risala ta Abu Zaid ibn Abi Zaid na'am an yi magana dangane da menene imani qaulun bilisanin i'tiqadun biqalbin wa amalun bil jawarih ba shine imani ba to wannan a malikiyance ma to imani sai ya cika waɗannan ƙa'idojin <clears throat> kuma duka haka malaman ƙasan nan suke amma khawarij mabiya abu bai sun ce ba haka ba wannan ƙaryen ne yake ɗiba yake jifan malamanmu da shi ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce wa ya haƙi wa yi hukar anhu annahu ƙala an ɗauko bayani dangane da zancen da shi abu bai hasi ke faɗi cewa al'imanu huwal ikraru wal ilm imani ne ka tabbatar da abin da kai imanin da shi a zuciyanka ta hanyar ilimi ba ta hanyar gado da jin ana yi ba yanzu wannan magana da suke faɗi ko to shi ke ba su dama a wancan lokaci idan sun afko garuruwan musulmi su kashe kowa saboda kowa ne malami kowa ne sun inda zai ɗauko wannan ilimin yanzu misali da muka ce imani abu ne wanda sai ka ƙudurce shi a cikin zuciyanka bakinka ya faɗi gabanka su aikata haka yanzu in ka tara kasuwan ƙauye goma ka ce sai sun faɗa maka inda wannan karatun yake a cikin littafin malikiya kaɗai za su iya to idan suka zo irin wannan wurin tara za su je su kashe kowa sau da kai kafiri ne baka da imani shi yasa suke fara ma malamai yanzu kamar a Zariya, ko ka ce a jihar kaduna an yi kondemin malam albani to ya rage kaman kano an yi kwandemin malam jafar ya rage koma za a yi kawai ana tsintan ƙwarƙwata, ana ma al'umma ɗauki ba ɗaiɗai shi ne manufar yanzu akwai malamin da ake sauraren shi a najeriya nan da yake waɗannan malamai guda biyu inda za ka je ka taddade kasusuwansu sun zama abin hira na al'umma shi ne ake son a yi musu ke faɗe kwala shi ke nan duk wanda zai biyo baya kawai shi ne zai ba shi kwaf iru sai a firgita ka da khawariji to ka je suwaye khawariji din sai ka auna kai kana da wannan aƙidar malamanka da suka karantar da kai sai ka ba su shaida da ba su da shi ƙarya aka yi masu yaudarar al'umma ake yi don a ci mutuncinsu kawai sai ka gano waɗannan 'yan tsageren lahil azim sun zo ne su cuci addini su cuci shugabanni su ɓata wa al'umma lokaci su mai da su baya kun gani kawai ɗabi'a ce da aka zo a cuci ƙasan nan da ita wanda kuma wallahi billahi ba za mu shiru ba sai mun faɗa sai dai kawai dama ɗabi'an ƙasan shine lokacin da ake an karar da shugabanni illa to su ba sa ankara sai wankin hula ya kai al'umma dare sai su fargan jaji tuntuni dama wannan shi ne ɗabi'ar Allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ce, wallai sahuwa ahadul amrayn na al akar ba a ɗaukan ɗaya ba ɗayan ce na yi imani a sai da ilimi in ka ce Allah maɗaukin sarki ga sunayen shi da siffofin sai a ce ina auyin ina hadisan zo da bayanan da ya tabbatar da wannan babu eh to ja baki kai shiru kai hukunci kawai za a yi maka wannan ya sake ganin khawarij suna ma al'umma ɗiban kan mai uwa da wabi yanzu misali ɗauko zaria an ɗauki malam albani an ce khawarij ne na'am to waye rage a zariyar da baka ce mai khawarij ba su ƴan garin sun san ba malamin da ya tsaye wajen karantar da aqidan ahlus sunna a bisa fassarar malaman farko kamar shi sai wani ɗan tsagere ya zo ya make shi to kana tsammanin kai malaminka da kai za ku tsira ne kuma shi wannan ɗan ran fa baka fasan shi ba garibi ne ba kawai ya zo inda ka san tsohon nan na najadu da ya zo ɓata addini zamanin annabi ya shigo ya shirya makafiran maka makircin da suke a kai ya ƙara ingiza su shi ne abin da waɗannan yin tsageren suka zo fa su waɗannan matasan najadi ne an gane sun zo ne kawai su ɓata addini shi ya sa malamai suka ce su ne ma tsantsan waɗanda suka cancanci sunan sharrul bariya a wannan lokacin kamar yadda waɗancan kafiran da ƙur'ani ya ba da labari yake masu take da ula'ika hum sharrul bariya jama'ar annabu kuna ganewa a kano idan aka ce malam jafar ɗan bid'a ne khawarij ne a waye rage hali sunna kuma Suwa ne ne suka danne bida'a suka murkushe ta a Kano waɗannan ya tsageren idan aka basu dan bida'a ba ƙauye ƙwaya ɗaya za su mai da shi a ahlus sunna mabannata yufsiduna fil ardi wala yuslihun yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah ya kiyaye malai cewa amatul bayhasiyya ala anna al ilma wal iqrar wal amalu kulluhu imanun su waɗannan bai hasawa suna ganin dole ne komi sai ka san shi da ilimi sannan ka ƙudurce sannan aiki biyo baya kinan yadda mutanenmu suke zama ka ba abin da ya dame su da zuwa makaranta da neman ilimi sai dai su tafa gauniya da yawace-yawace a gari to ba za ku tsira a hannun waɗannan mutanen ba kun gano wannan kuma ilimi fa karka je ka koyi qur'ani da hadisi a wajen malamai inna hakkata din fa qira'a fa kasar na qira'a wannan da ake ji na alqur'ani sai ga suna ta kaka sauraro na wannan dan bid'a ne khawariji ne qur'ani fa sautin shi ya zama laifi da ya ki shiga kungiyan siyasa saba manufansu me laifin ƙur'anin uhu to yanzu kenan ana nan ana da sai ce kanka ƙara karanta alƙur'ani saboda yahudi ne suka ƙera injinan da aka buga alƙur'anin sai ka jira wanda za zo su buga maka in kuma rubutun hannu ne to ai mun babu aula waɗanda suke alarammomi da ke rubutun hannu ba su ne waɗannan gardawan ba to idan aka fitar da malam albani da malam jafar daga da'iran sunna kana tsamanin waɗannan su sun ma shiga da'irar ne da wannan ne za ku fahimci fa harin an kama ƙur'ani ne gadangadan fa da hadisai nan gaba sai sun hana karantawa saboda injinan da aka buga hadisan nan fa yahuda zai kera su in dan za a kalli ƙari'i kamar khalilul khusri a cewacin da ɗan bid'a ne shi ma ya yi huruji saura kana ƙara jin sautin karatun shi mun gane kamar abdulbasit shi ma faɗa haka a kan shi sautin karatun shi saurari ya zama laifi saboda shi ma an badda aishi, to kana nan ana tafakan isa sai wannan shigantakan waɗannan yin tsageren ya kai zuwa ga injinan ma za ce na kaza ne da wannan ne za ka gane kawai salon mai ta tsine ce za a dawo da ita yan ba agogo yan ba tv yan ba kaza yan ba kaza don a hankali yake tafiya kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi za ke cewa wai da kuture ga mai ƙasfi sai ce ne ta haka muka fara Waza وذهب قوم منهم إلى أنه لا يحرم ma warar da fi قوله ta'ala. shigantakan waɗannan yan tsageren fa tuntuni yake su waɗannan 'yan bai hasiya akwai wasu daga cikinsu waɗanda suke cewa duk abin da ba shi a cikin wannan ayar na'am to ba haramun ba ne wace aya ce ƙulla a fi ma uhiya ilayya muharramun ala ta'imin ya ta'amuhu illa an yakuna maitatan audaman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri allahi bi faman tarra ghayra bagin wala adin fala isma alai suke cewa in dai ba cikin wannan ba kul ma ajidu fi ma uhi ilayya muharraman ala ta'imin dinnan naman alade ala ta'imin illa yakuna maitatan mushi aw lahama khinzirin ko naman mi fa innahu rijzun aw fiskan uhilla li ghayri bi ko duk dabban da aka yanka ba da sunan Allah ba kaga wadannan abun sune kadai haramun wajen su fa man tarra ghayra bagin wala adin shi ma in ka shiga halin bukata durmushi abun ka ci kawai wai iyakan su kenan zai ci kari na'am zai ci kaza zai ci kaza zai ci kaza zai ci kaza duk wani shigantaka ba abin da ya dame su shi za lokaci sai ka same su Ina ɓangaren sufaye ne ga su ina ɓangaren hawari ɗin ne ga su wanda suka shigo cin awa suna ne suke mana ɓanna ta hanyar wannan tsagerancin su kuma ga su kai ta jin maganganu marasa kan gado irin waɗannan kuma sai su ja aya jahili da ke ƙauyen ƙayo ya ji ana faɗin kalmomin larabci shi kenan kawai shi bai iya bambance ƙur'ani da waƙan wani ɗan tsagera tunda da larabci ya yi shi kenan zai ce sadaƙa lawal azim yana iya gane gaban shi da bayan shi ne wa suwa zalika fa kulluhu halalun duk wanda wani abin da bai shiga cikin wannan ayan ba ko ka jawo shi a cikin alkur'ani to ba za su yadda ba in ka jaki kawai yanka abin ka kaci so dai ba ayan da ta ce ba abin da ya dame su ka ce za ka ja mashi wani hadisi ko kaza annabi ya ce ba abin da ya samu na haramun da aka ce kar a ce wannan nan suke tsayawa ɗabi'an waɗannan yin tsageren kenan da za ka zo da wasu nasoshi da suka yi magana a kan saɓanin abin da su suka ɗauka suke tarkizi suke cin mutuncin malamai da shi ba za su yi da shi ba kamar yadda inda za ka zo da wasu nasoshin da ke haramta wasu abubuwa kamar kullu zinabin minan siba wa fi kulli eh, mihlabin minan tiyur duk ba za su yarda da waɗannan ba fa nasin da suka rike shine daidai nakan da ka zo cin da kai ɗan bid'a ba a yarda da kai ba kai ka yi huruji to duk abin da ka faɗi to wannan kazanta ne ba za a ɗauka ba sai ka hakura kawai ka bi waɗannan yaran mu ne da malamanmu za mu zo muna bin waɗannan karkatattun saboda ba mu san me muke yi ba kun gano wannan da kyau ku da idan mu karara hawa malam ai malaman nan ba zaman banza suke a cikin mu ba malai ce wa minal bai qaumun yuqalu lahum auniya daga cikin waɗannan bai hasiya ko wasu yan ran fa hatsabibai yan uwansu su kuma jama'a bai hasiya ai auniya yake ce masu wahum firqatani su ma sun kasu gida biyu yan duk wanda ya dan ja tun gane ya ga cewa ya kai wani wuri ko kawai sai ya balle ma dan uwan shi dan dama harka ce ta hubbuz zuhuri ai mun yi muku bayanin ta baya ko a watsa muku shubaha dan a nemi suna da ku a wulakanta malamai dan babu waɗanda za su hana ai muku mulkin hallaka kuna fahimtar wannan dama malamai ne ke tsamo al'umma daga hallakan da shedan yake sa su to yanzu an fara da malaman an yi condemning ɗinsu kamar yadda lokacin da boko haram suka fara operation ɗinsu a maiduguri ai malamai suka fara kashewa haka ne sau da malamai ne za su ba kyau ba ba ba ba to bara gama da su an gama da malamin da zai gaya maka abu kaza da aka yi ba daidai ba ne to ya ka iya kana jahili an ja maka kulla a jirfi ma ilayya ka ma san inda ayan take ne bayan da ka iya dole ka bi malamanmu wannan su ne da waɗannan maƙaryatan yaran suke danganta zuwa gare ta firkatun ta ƙol daga cikin waɗannan eh, waɗanda suke tawaye mabiya baihas abu baihas marraja'a suna cewa duk wanda ya dawo min darul hijira daga inda suka tsibbace wai darul hijira kasan su suna barin cikin gari ne sai su koma wani waje su tsibbace kansu saboda cikin al'umma kazanta ya yawa ilal ya komo cikin gari cikin al'umma kun gano wannan domin su khawarij suna kiran ƴan uwansu waɗanda suke tare da su da basu bi su kashe musulmi ba ka'adiyya wannan sunan ne waɗannan yan tsageren suke ɗiba suke jefa malamai ai malamanmu a wurin waɗancan iyayen gidan naku su ba ƙa'adiyya ba ne fara ne kamar yadda kuke ƙoƙarin fidda su cikin addinin musulunci kun gano wannan da kyau ku yanzu ku ne kuke makawar da aiki ku ne ƙa'adiyya za ku zo za ku ji ai ai bayanin tafiya yake kullum sai ce bari ina minhu duk wanda ya baro inda sansanin su yake so khawarij ya komo cikin gari cikin al'umma suka ce shi ma ai bara a baram-baram da shi wa ta taqul bal natawallahum li'annahum raja'u ila amrin kana halalan lahu kace ah, ba za a bara da su ba za a karbe su saboda ai hijiran halal ne ba wajibi ba su da haka dan sun baro inda ake shirya kashe musulmi sun komo cikin al'umma to ba lallai ne ai bara da su ba وفرقتان اجتمعتا على أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية su wasu ɓangare daga cikinsu da suka kasu to suna cewa idan shugaba ya zama kafiri to duk al'umma masu zama kafirai kaga yanzu a wajen 'yan tsagera cin da malam albani da malam jafar sun yi kuruji to duk wani wanda yake sauraron kasar ɗinsu ko ya zama ɗalibinsu ko yake son su ko yake goyon bayansu ko yake mutunta sai yake ganin kimansu to shi ma ya kuruji. kun gano wannan da kyau ko gaba ɗaya kai ma ka tafi to idan ko suka kafirta shugaba kamar yadda khawarij na sosai suke yi to duk 'yan ƙasan ma sun kafirci za su yaƙe su shi yasa duk inda suka dara to za su dara ne da makami kawai sai ta auna mutane kiyama walga alga'ibu minhum shahid na gida da na waje mun gane waɗanda suke najeriya yanzu inda shugaba ya zama kafiri to duk mun zama kafiri waɗanda suke ƙasashen waje inda in najeriya ne to kai ma ka shiga cin da kai ma jinsiyan ƙasar ce da wanda aka haifa yanzu gashi a duniya da wanda yake can tsatso kafin a haife shi shi ma zama kafiri an yana zuwa shi ma kawai za su auna shi lahira ko da yana cikin cikin mahaifiyan shi domin wala yalidu illa fajiran kafara za a ja aya a bankare ta a ba ta mummunan fassara a fuskantar da ita ƙazamin mafuskanta domin cimma mummunan manufa hasiya, البيهسية سيمفون يقال لهم أصحاب tafsir. daga bai baihasiya akwai wasu 'yan tsageren da ake ce masa ashabu tafsir mu anna man shahida min na shahadatan ukhidha bi hawa wa ha idan aka zo ƙauye ko aka zo kasuwa ko tashan mota ko aka faɗo unguwa ko gidajen mutane za a zo a ce kalmar shahada kana yin kalmar shahada sai a ce tafsirinta ka faɗi yadda take da matakanta da komi da ƙa'idojinta rukunanta sharaɗanta mai ke warware ta da sauransu in ka iya wannan ka tsira in maka iya wannan mafi yanka ka kun gano wannan su ne a sabu tafsir jama'a da yawa bai san waɗannan mutanen ba to shi ke sai yin tsagiyar sai su ɗibi malamanmu sai su ya kasu haka malamanmu suke wanda karantarwa suke dare da rana don al'umma su fahimci addini yan boko haram suna karantarwa ne yan tsagera suna karantarwa ne na'am ba kawai rike abin ɗaukan magana suke yi kawai su jefa a social media suna cin mutuncin mutane ba su ba a san su ba gaba ɗaya sai ta harkar cin mutunci ba su shahara da komi ba sai ta harkar fatanci da zagi yanzu waɗannan da ya tsara mutane ce sai kai tafsir la'ila ilan lagu sun karantar da mutanen kafin su tsare su kun gane wannan da annabi ya zo da addini karantar da mutane ya yi ko ko ratsa su ya rika hukunta su karantarwa bai hukunta kowa ba sai da shekaru goma sha uku a maka zuba wa'azi ake yi zuba karantarwa ake yi ilimi ake ɓaran ma al'umma suna kwasa ya je madina haka ya kwashe shekara goma aikin da yake kenan ba dare ba rana yana tura sahabbai suna shiga lunguna suna kira ana wa'azi ana karantarwa ana shirye da al'umma ɗibi alarmomi arba'in hamsin a tura su an samu sun musulunta ɗibi wannan tura su aikin da annabi yake ta yi kenan duk wani jihadi da ka ji annabi ya yi kafirai ne suka kawo hari ko suke mai barazana amma yahudawa sai suka canza alkalama suka ce wai annabi ya kafa addinin musulunci ne ta hanyar yaƙi annabi bai taɓa yaƙi a duniya ba ko bai taɓa cewa a yaƙi ba ko musulmi ba sa yaƙi mu abin da annabin mu ya yi shi ne jihadi me jihadi kare kai kariyan kai manzon Allah yi, ku gano wannan da kyau ko amma mu ba ma yaƙi kuma ba a ce mu yi ba kuma har abada ba za mu yi ba yaƙi shi shine farwa mutane haka siddan ba tsari a jiya ta karkashe su ko don kowa da saɓani da su na addini ko saɓani da su na abin da ya shafi noma da kiwo ko saɓani na kasuwanci ko ƙabilanci ko iyayya ta ba gaira ba dalili kun gano wannan mu ba ma wannan kuma har abada ba za mu yi ba amma wanda ya faɗo mana za mu kare kanmu to wannan kariyan kai shine jihadi Allah madaukin sarki ya sa mu dace Wa sinfun yuqalu lahum ashabus su'al daga cikin waɗannan bai hasiyar to akwai wasu 'yan tsagera hatsabibai da yake ce masu ashabu su'al su 'yan tambaya ne ƙaru suna cewa innar rajila ya kunu musliman idan shahida shahada ta ne musulmi mutum yana zama musulmi ne muddin ya yi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wata barra'a wata walla wa amana bima ja'a min indillahi jumlatan muddin ya bara'a da duk wani musulmi da ba su ba to shi musulmi ne ko da zaka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah in baka fito kayi bara'a kana ma malamai da al'umma tsintan kwarkwata <clears throat> kana badda asu eh kana abubuwa iri-iri na cin zarafi ba to kai har yanzu baka musulmi ba kai ba musulmi bane sai kai bara'a ka jibinci ɗan uwanka 'yan tsagera kai imani da abin da ya zo daga Allah jumlatan su ba su yadda sai kai tafsiri sai kai bayani na abubuwan ba a inda ka ce ƙur'ani na yadda ko ba ka karanta shi da aiki da shi to ka tsira a wurinsu wa illam ya alam in ko bai san waɗannan ba fa da Allahu alaihi to sai a ratse shi a ce sai bayanin duk abin da Allah ya farlanta mashi wala ya durruhu Allah ya alamu hatta yabtali bihi ba zai cutar da shi ba in yi ta rayuwa har sai lokacin da matsalan ta faru aka tambaye shi wa in waka haraman lam yi alamta harimuhu in ya sake ya aikata wani abu na haraman ɗin da bai san haramcin shi ba faƙada ka fara ya ce abba wani ka zama kafir yana ƙarya ya ka ce kai me sa kai ƙarya ya ce wallahi ni ban san ƙarya ban sai Allah sarki sunan ka kafiri kwanta a yanka ka kun gano wannan da kyau ko kasan su yan tsagiyar irin wannan manafan suke gari su ba sa laifi su ba sa kuskure su ba sa ba daidai ba su injiniyoyi ne na me na gano da ƙwaƙulo laifuffukan malamai su ba sa yi su ƙwararru ne na gano wannan an gano wannan da kyau ku kako shugaban 'yan ya kamata a bashi mai makamin afcc saboda ya riga ƙwaƙulo masu cin kuɗi ko a ɗauki wani ɗan tsagera ba shi icpc su ta ƙwaƙule a ɗauko wani ɗan tsagera a ba shi shugaban 'yan sanda a tura shi dajin nan da ɓarayin nan suke je ta ƙwaƙulo su koko ana shi komanda sa shi a gaba ya ta ƙwaƙulo laifi a waɗannan laifuffukan da ake wa mutane ake cin zarafinsu duk wannan bai kamata ku yi magana ku yi ƙwaƙula ba sai malamin da ya zauna ya rayu shekara arba'in cikin al'umman shi ba taɓa sanin shi da rashin mutunci ko cutar wani ko yin wani abu ba daidai ba sai alheri aka sani yau da ɗaya kawai sai yaro ya taso mara mutunci a unguwarsu ma fa bai da kirki kawai sai a ce wai malam wani ya zama kaza malam layi fa suka yi fa da list ne a hannunsu list ne mataki yake bi wasu mashirmantan suna ganin su har yanzu ba kawo layi malamansu ba za a kawo sun samu tsaiko ne a hanya saboda sun fara dukan babban gida <clears throat> mun gane wannan da kyau ku amma za su kawo amma mu ma muna na ai suna fatan mun gane wannan da kyau ba wanda zai mana rashin mutunci irin wannan ta hanyar cin mutunci malamanmu kawai mu ja baki mu shiru mu kyale shi an gane wannan kuma bayan makareci ne maha'inci ne matuci ne da ya zo zai cuci addinin musulunci ya cuci mutane ya cuci addini da al'umma ya cutar da ƙasa in ya cuci ƙasar na ina za mu congo brazil za je ko rwanda ko burundi sada muna maganan ƙasan nan ko Ko muna maganan mu ce najeriya Nijar, chadi kamaru benin na'am idan aka cuci waɗannan ƙasashen gaba ɗaya waɗancan ƙasashen kenya za mu je ko kuma ma za mu hijirin ne mu tafi ethiopia jama'a kuna gano wannan da kyau ku a ji a ɗibo muku wata bala'in na ahabash za ku zo ku ji suwa ne ne ahabash kuma ina suke kuma su waɗannan yan tsageren idan abin nasu ta yi zafi suka ɗibo wannan ƙazantan daga can da can ina suke ƙarewa maganganu ne fa suna da yawa fa za mu zo mu yi su kuma masu faɗi sha Allah Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wa qalu fil atfal bi qawli sa'alabiyya su waɗannan kaso daga cikin albayhasiya suna da aƙidan cewa ƙananan yara tun daga haihuwan fari jariri yanzu to maganin irin na sa'alabiya ne za mu zo mu ji su inna atfalal mu'minina mu'uminon suna cewa 'ya'yan mummunai su ma mummunai ne wa atfalal kafirina kafirun su kuma 'ya'yan kafirai suna cewa su ma waɗannan kafirai ne wa wafa qadariyya fil filƙadari sai suka ɗibo a ƙidan qadariyya dangane da abin da ya shafi kadariyanci wa qalu suka ce inna allaha ta'ala fawwada ila al-ibadi falaysa lillahi fi a'mal al-ibadi mashi'a suka ce ah, duk abin da kaga mutum yayi ba hannun Allah ciki shi ya ga dama yayi fa bari'at minhum amatul bayhasiya to mafi yawancin bayhasawa sun ma wannan bangaren tawaye sakamakon bijirima aqidan abin da ya shafi halittar ayyukan bayi isa limam al-bukhari halitta ya rubuta mai sunan halku af'alul ibad kun gano wannan to su dama kamar yadda muka bayani a wata mukaddima can baya ya danganta shi wannan bakawariji ina ne mashirmin shi daga kadariya ya zo e to zai dauke kakidan kafirta musulmi badda asu kashe su amma za su same shi kuma da aƙida na 'yan ƙadariya daga Zulanci ya zo daga ina ya zo haka to haka waɗannan khawarij na yanzu daga ina suke khawarij ne da suka fito daga irin waɗannan gardawan za ka ji irin yanayinsu a sun fito daga shi'a ne za ka ji yanayinsu sun fito daga gurɓatattun ahalu sunna ne irin waɗannan ya tsagiyaran waɗanda suke diddigan ƙaya na bida'a to su kuma ka za ka je su ina fatan mun gano wannan da kyau saboda waɗannan yin tsageren in dai ke zaman ƙauye to ka san me yake ce ma diddigan ƙaya to su diddigan ƙaya ne wanda suka makale ma ahalu sunna suna cutar da kai ka taka ƙaya ta caka cika da kafan ka kuma tana tana makale da kai kaska kenan an gano wannan da kyau ku? suna shan jininka su suna rayuwa su ba a taɓa jinsu a san su ba sai ta hanyar cin mutuncin malam jafar da malam albani da sauran malaman sunna sun ɗafe ne a jikinsa suna amfana da su kuna gane wannan ku je koma gefe ku kafa dadda'awanku mana sai ku zo ku yi naka ku yi naku tsaf me naku sai kun ɗafe a jikinsu ku koma gefe ku yi naku an gano wannan da ke ku Allah shi kiyaye wa wasu daga cikin bayhasiya suka ce ah, in in waqa'a rajulu ma hurrima lam yuhkam bi kufurihi duk lokacin da mutum ya aikata ko ya fada wani abin da aka haramta mai to ba za a hukunta ya kafirta ba hatta rufa wa amrahu ilal imam haske san da aka kai shi wajen alkali ko shugaba alwali wa haddahu ma laysa fihi haddun fa huwa maghfurun kun gano wannan in dai mai hukunci ga abin da ba haddi ba to hukuncin da aka yi mai kawai ya wuce an yafe mai amma in aka yi mai haddi to za ku komo ana kiran shi da wannan sunan in sunan shi muhammadu ya sata to haramun ne ka ƙara kiran shi da muhammadu sai ka ce mishi mai zai shiga shi barawo mun gano wannan in zina ya yi aka yanke mai aka yi mai haddi to sunan shi aliyu to haramun ne ka ƙara ce mashi aliyu sai dai ka kai shi ka ce mai mazinaci kun gano wannan haka suna su kenan mun karanta wasu su a baya wa ƙala wasu daga cikin suka ce inna sakar iza kana min sharabi halalin ta ce idan mutum ya sha wani abu na halal sai maye fala yi ukhadu sahibuhu bima qala fihi wa fa'al to duk abinda wanda ya wannan maye da abinda yake na halal ya aikata to ba za a kama shi ba zai je sha abinda aka yi shi da wani abu na halal sai ya bugu ya dau adda ya je sare gonanka tsaf to ya tara banza sai murda wuyan ɗanka to ya kashe banza sai ya zagi Allah da annabi shi kenan ya ci bulus kun gano wannan da kyau ku duk abin da ya in dai wannan abin da ya bugar da shi halal ne kamar ya je sha kunu da aka yi da gero ko dawa ko masara kun gano kunun ayi ina ma da yake yake na tsallake kun gano wannan da kyau ku irin wannan kunun kun gane shi a sunan shi ma na gode <laughs> ya ɗibi burkutu masara haram ne dawa haram ne gero haram ne to idan ka samu tsumin ka tsallaka can hai ka ɗirge shi sai ka bugu to wannan kai ba laifi kai ba kaga sun bude ba kansu ƙofar su rika sha kai da ji irin magana ya tsage ran nan ka san billahi allazi mai cikakken hankali ba zai yi shi ba ba wallahi karshen ta ko sai kwayoyi da suke afawa dan ni in naji ta magana sun ce ko dai a rashin hankali ko neman zuhuri ko jahilci ko kuma aikin kwaya kun gano wannan da kyau ko Ta ce ta kwaya ba abin da ba ta sawa muna yara shekaru da dama za ka ji a gidan tv nta e, ana sa waka ana faɗa da 'yan kwaya ya sha kwaya ya yi marisa ya je bola yana ta bacci kila manya sun tuna wannan ko farko farkon 80s wajen karshe karshen 78 79 din nan kun tuna za su har a nuna ga mutum ya zo ya kwanta a bola to yanzu in ba kwaya me zai ke mutum ya je bola ya kwanta ya bacci ya duka yana gaida me yana gaida awaki aikin kwaya ce yanzu in ba kwaya ba malam da hankali me zai kai mutum ya zagi malam albani da malam jafar sai dai hubbu zuhuri ko kuma waɗanda ke sa sun masa alkawarin za a samu shugabanci za a samu kuɗi za a samu kaza za a samu kaza ba wannan babba shegantakan da za ta kai ga haka wallahi an gano wannan da kyau ko sa waɗannan yaran fa ba za a yi shuru a ba su kawai suna wannan shegantakan haka kawai su da mutlakan kawai su ci bulus ko shi gina magana ta tafi ba sai an warwar wannan ɓannan nasu da bayani da ilimi Allah ya sauwaka to kaga inda ka sha wani abin sha na halal kaiman kas to ka ci bulus inda wani abin na halal ne da za ka samu faranka ka aji ta kwana bakwai a koko ka bude a kwara haram ne eh amma ka je ka tambaye masu shanta in sun bata ta daɗe me take zama giya take zama kun gano wannan daga cikin khawarij din nan ba ko masu shan wiwi fa ya ga daga san wannan duk yaran nan da suke kashe mutane suna shan kwaya fa wannan aqidan ne ka je ka tambaye jami'an tsaro yanzu sojojinmu da 'yan sandanmu da jami'an tsaronmu na farin kaya dss duk in sun jona ci a shi ne muke kama su mugansu 'yan kwaya ai aƙidan ce masu ba laifi ba ne wallahi sai na goyon shi shan kulikun kun ga ce haramun ne zai ce wannan ganyen haram ne Ka ganye ne kawai koko wuta haram ne koko hayaki haram ne to na gidanka ma haram ne kashe mu gani taka ce fa da halatta ma kai abinda da ba shi kenan ba yanzu zagi da cin mutuncin mutane halal ne ko a tsarin mulkin najeriya haramun ne to ballantana ƙur'ani to kuma ballantana al'umman da suka fi kowa kima da daraja a idan banzan allah su ne wa ne ba malamai ba in za a ɗaura aure sai liman na wurin in suna ne yana wurin in mutuwa ne shi zai jagoranta duk wani taron arziki shi zai bude shi da addu'a haka ne liman abin wasa ne kun gano wannan da kyau ko isa wallahi billahi abubuwan ba su da kyau bar ku ji wani mugun magana wa qalat auniya su waɗancan bai hasiya ɓangaren auniya da suke tawaye suka ce a sakaru kufurun maye kafirci ne duk wanda ya sha abin maye ya kafirta wala ya shahaduna annahu kufur amma ba za a masu shaidar sun kafirta ba malam yin bamu ilaihi kabiratin ukura muddin dai da ya sha abin mayen ba ta ja ya aikata wani babban zunubi ba min tarke sala da daddare ya sha kafin asuba ta sake shi to ya sha banza cinda da ya yi sallan asuba amma inda da ya sha ya je ta bacci na tsula fitsari bai sallan asuba ba to shi ne ya zama kafiri au qazafal muhsan ko kuma yi ma wani mutumin kirki ko ta ne kirki kazafi an gano wannan amma ya sha abin shi hankali kwance ba wani abin da ya faru na aikata wani kabira daga cin irin zunubi suka ce sha kwayanka shawiwi ɗinka shagiyanka yaro in dai babu wani abu da ya shafi wannan amma in dai ka aikata ta kabira min al zunubi to shine ka kafurta kaji shan giya yau ta zama kafirci kaji inda aka buɗe wa matasha da dinga ɗibgan kwayan su suna shan giya hankali kwanci waɗannan yaran ya kamata a da su a wannan aƙidar gwamnati ta kafa hukuma su tun ba dare ba rana ba sa bacci suna yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi. kaji wata muguwar aƙida tana cewa a sha ba laifi ba ne wannan ita ce aƙidan malamanmu ake masa sharri ake ja so kawariji ne to wannan har yau jama'a ba mu tsallake kaso na shida ba kun san kuma kar kaso na nasu ishirin da wani abu ne kuma za mu zo mu je ta tsabba ma sauri ilimi muke ɗauka domin mu zauna lafiya kada yin tsagera su ɓata mana tarbiyya allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. za mu a nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum